صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sauraro barkamu مدار haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teheran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muroyin masu sauraro kisoshin rayuwa ansoshin aƙida da kuma duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salih usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 27 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 1976 kasar jamhuriyar sahara ta larabawa ta shilanta samun 'yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasar tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 284 sannan kuma yawan mutanen kasar ya kai kimanin dubu ɗari uku kasar spain ta mamaye kasar ne a farkon karni na ashirin miladiya amma bayan gwagwarmaya da mutanen yankin suka yi da turawan na tsawon shekaru masu yawa ƙungiyar polisario ta kwatar 'yancin kan mutanen yankin ta sami nasarar tilasta wa turan spain barin kasar a shekara ta 1975 sai dai a lokacin da za ta bar kasar ta miƙa wa kasashen birtaniya da morocco renon kasar daga nan kuma fada ya koma tsakanin polisario da waɗannan ƙasashe biyu a shekara ta 1979 murtaniya ta janye daga ƙasar amma har yanzu morocco tana mamaye daga ƙasar ta saharawi democratic republic da ƙarshen masu rai kuma san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wata 27 ga watan fabrairun shekara ta 2011 da jimuddin arbakan tsohon firaministan ƙasar turkiya ya rasu yana ɗan shekaru 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1926 a birnin sinop daga arewacin ƙasar turkiya bayan kammala karatun jami'a erbakan ya ji wuta jami'a a ƙasar jamus inda ya karatun digiri na uku sannan kuma a shekara ta 1967 ya zama farfesa sai kuma bayan dawowa gida erbakan ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1969 inda da farko ya zama ɗan majalisar dokokin ƙasar turkiya bayan haka kuma ya rike mukamai na gwamnati da dama sai kuma shekarar ta 1987 ya kafa jam'iyyarsa ta siyasa mai kishin addini wadda sanya wa suna rafa a zaben shekarar ta 1996 jam'iyyarsa ta rafa ta samu rinjaye a majalisar dokokin kasar wanda ya share masa fagen zama firaministan ƙasar ta turkiya sai dai hakan bai yi wa sojojin kasar daɗi ba da kuma ƙasashen yamma da dama akan haka bayan watanni goma a kacal suka yi masa juyin mulki sa kuma haramta jam'iyyar tasa sa kuma haramta wa erbakan shiga harkokin siyasa har tsawon shekaru biyar masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya mai karantawa Muhammad Aminu farko muhimman kanin su. Iran ta ce dole ne duk wata yarjejeniya za a cimma a Vienna ta kare haƙoƙin al'ummarta. Wakilan ƙungiyar Hamas sun tattauna da sakatare janar ɗin ƙungiyar Hezbollah game da batun ci gaba da tsayin daka wajen tunkarar Isra'ila. gwamnatin afghanistan da kungiyar taliban ke jagoranta ta sanar da aniyar ta kafa sojojin mata a kasar kungiyar nupen a najeriya ta baiwa 'yan kasuwa wa'adin sa'o'i 24 da su da farashin mai zuwa 165 yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce dole ne duk wata yarjejeniya da za a cimma a vienna ta kare haƙoƙin al'ummarta babban ɗan masarar gudanarwa a masar dokokin ƙasar iran ya bayyana a taron manema labarai da aka gudanar a yau lahadi inda ya kara da cewa duk wata yarjejeniya za a cimma a birnin biyanna tilas ne ta kare duka haƙoƙin al'ummar iran kuma ba tare da wata tawaya ba a yau ce majalisar ta gudanar da taro ba tare da manema labarai ba kafin fara bitar kasafin kuɗin shekara ta inda shugaban majalisar muhammad bakir kalibaf yawa 'yan majalisar ƙarin bayani game da ci gaban da aka samu a tonawar da ake yi a birnin vienna kan cire mai iran takunkumi ɗan majalisar mai suna sayyid nizamuddin ya kara da cewa duk wani lamuni ko wata yarjejeniya za a cimma a tonawar vienna dole ne ta kare dukkan haƙoƙin al'ummar iran kuma tilas ne ta kawo amfani mai yawa a bangaren tattalin arziki ga al'ummar ƙasa daga karshe musavi ya nuna cewa babbar buƙatar 'yan majalisa daga ƙasashen turai game da batun lamunin shine ya kunshi dukan bangoren shari'a siyasa da kuma tattalin arziki wakilan kungiyar hamas sun tattauna da sojojin ɗin kungiyar hezbollah game da batun ci gaba da tsayin daka wajen tunkarar isra'ila rahotanni sun bayyana cewa wata babbar tawaga da kungiyar maya ta hamas ƙarƙashin jagorancin shugaban siyasa na kungiyar saleh al-aruri da ke yankin falastin ta gana da sojojin ɗin kungiyar hezbollah na ƙasar labanan sai da hassan nasarullah inda suka tattauna game da irin ci gaban da aka samu a yankin Falasɗin da kuma irin matakan zalunci da Isra'ila ke ɗauka a yankuna daban-daban a Falasɗin a baya-bayan nan. Garin Sheikh Jarrah shine ya fi fuskanci mummunan hare-hare daga baya-bayan nan a bangaren sojin Isra'ila a yunkurin da suke yi na murkushe Falasɗina masu zanga-zanga nuna adawa da shirin isra'ila na korar falastinawa na korar dubban falastinawa daga gidajensu domin tsugunar da yahuda in sha wuri zauna a wajen tun bayan da isra'ila ta mamaye gabashin birnin kudus a shekara ta da sittin 1967 ƙungiyar yahuda in sha wuri zauna take ikirarin haƙƙin mallakar filaye a garin sheikh jarra kuma ta ɗauki matakan doka a wasu lokutan domin kuran falastina daga yankunan sai dai hukumomin ƙasa da ƙasa suna ɗaukar ci gaba da gine-gine matsugunan yahuda da isra'ila ke yi a yankunan falastinawa a matsayin wanda ya sa a doka da kuma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya dukkan bangoren biyu sun yi ishara game da muhimmancin karfa dangantaka da tsakanin su da kuma irin hanyoyin da za a bi wajen karfa dangantaka a bangarori daban-daban ƙungiyar nupeng ta baiwa 'yan kasuwa wa'adin sawoyi 24 da su mayo da farashin mai zuwa naira 165 kan kowace lita comrade afolabi olawale sakataren ɗin ƙungiyar ta nupeng ya faɗi cewa mun baiwa 'yan kasuwar mai wa'adin sa'o'i 24 da su mayar da farashin man fetur zuwa naira 165 kan kowace lita ko kuma mu sanar da sunayensu da kuma kunyatasu su a matsayin makiya ci gaban al'umma bayan wasu takunkumi da za su biyo baya wannan matakin ya zama tilas ganin yadda ake ci gaba da ganin dogayen layi a gidajen mai a faɗin ƙasar ta da yin amfani da karancin mai ɗin wajen musguna masu aban hawa ya ce ƙungiyar nupen ba za ta ci gaba da zuba ido tana ganin wasu na amfani da wata dama da suke da ita ba suna cutar da al'umma da ma ƙasa don haka muna kira ga al'ummar ƙasar da su kasance tare da mu a duk irin matakan da za mu ɗauka domin kawo ƙarshen wannan rashin tausayi game da batun bayanan da kamfanin mai na ƙasa fitar na irin ci gaban da ake samu garbaddin muhammad ya ce kamfanin nnpc ya sanar da cewa yana da wadataccen mai da ake bukata kuma sun ɗauki kuma ya ɗauki mataki kan matsalolin da suka kawo cikas wajen raman fetur ɗin da dangoginsu a faɗin ƙasa. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin Afghanistan da ƙungiyar Taliban ce ke jagoranta ta sanar da aniyar ta na kafa rundunar soji ta mata a ƙasar. Mataimakin ministan tsaro a gwamnatin Taliban ta rikon kwariya a ƙasar afghanistan ya shaida mai nema labarai cewa ya zama wajibi a kafar rundunar soji ta mata kuma dole ne sojin ƙasar su kare martabar ƙasar wanda shine babban hadafin kafa rundunar soji a ƙasa mufti latifullah hakimi ya bayyana cewa za a yi garan bawul ga tsarin rundunar sojin ƙasar yana nuna cewa bulowar sabbin tsare-tsare don don gina rundunar soji mai ƙarfi shine babban abin da suka sa a gaba domin samar da kyawar runduna mai aiki tukuru da yake bayani game da rike tsadorin ƙasar da amurka take yi ta yi ya nuna cewa shekaru ashirin cur amurka na yin na tirsasawa da kuma tsorata al'ummar ƙasar a lokacin da ƙasar take fama da rikici da talauci da yunwa amma shugaban amurka joe biden ya rike dukkan gadorin kasar ta da ware wani bangaren kuɗi don biyan diya ga iyalan waɗanda harin 11 ga watan satumba ya ritsa da su wannan yana zuwa ne bayan da gwamnatin amurka ta da cewa dala miliyan uku da rabi na kadarar kasar afghanistan da ke amurka za ta biya kuɗin diya ga iyalan waɗanda harin 11 ga watan satumba ya ritsa da su ne a kasar daga ƙarshe za ku cewa ya kamata a rikicin kasar ukraine ta hanyar tattaunawa a tsakani in ji kasar iran an laraba ta gabata ce shugaban kasar rasha vladimir putin ya sanar a hukumance aniyarsa ta kaddamar da harin soja a kasar ukraine ya ce ba mu da wani zaɓi da ya rage banda mu kaddamar da harin soja a kasar ukraine domin kawo ƙarshen tsawon baki da sojin ukraine suke yi a harkokin yankuna biyu da suke gabashin kasar da suka sanar da ɓallewa daga kasar. kuma ya siffata faɗa ayyukan nato a gabashin yankin a matsayin babbar barazana hakin kwamitin tsaro na majalisar shawara ta kasar iran mahmud abbaszade ya ce kungiyar tsaro ta nato tana kange rasha na ta kusanci iyakokinta don haka muna shawartar nato ta san ina ne iyakokinta ya ce matakin da shi ɗauka mayar da martani ne domin nato ta sa ma kundin tsarin mulkinta kuma ta kara faɗa ƙarfinta har ma ta kusanto kan iyakokin jamhuriyar musulunci ta iran amma ta fuskanci mayar da martani da ya dace da ƙarshe ya nuna cewa akwai wasu abubuwa guda biyu game da rikicin ukraine na farko yana da kyau a rawar rikicin ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna na biyu kuma watan haƙƙin ɗan adam wanda yake da hatsari sosai domin iran ta damu ainin game da haƙoƙin 'yan ƙasar mata da yara ƙanana to ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim Kiya kenan da da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu idan zamu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai malamara da suke wakana nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar a mataki na kasa da kasa shirin yau da da allah dai zai dubi ne akan matakin amincewa da ƙudurin dokar zaɓe da shugaba buhari na taron najeriya ya yi wanda ya amince da shi bayan shafe tsawon lokaci ana ta kikikaka akan wannan batu wanda shugaban yake amincewa da hakan duk da cewa majalisa ta amince da shi shirin zai duba da ake kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban a mahanga ta masana kan harkokin siyasa da kuma bayyana yadda ake kallon makoman lamura bayan wani mataki da shugaba buhari ya dauka wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kan sa da allah da fatan masu rare za a biyo mu sannan hankali domin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo katsina na shirya kuma zan gabatar. bayan da shugaba buhari na tarayyar najeriya ya sa hannu a kan ƙudurin dokar zaɓe ta shekara ta 2021 wadda aka daɗe ana ta cece kuce a kai a halin yanzu dai za a iya cewa an mayar da ta takuba a cikin kube dangane da tare da jijiyoyin wuya da aka yi ta yi a kan wannan batu a tsakanin 'yan siyasa inda waɗanda suke goyon bayan abin da ƙudurin dokar ya ƙunsa suke ganin cewa ƙin sanya hannu akan wannan doka da shugaba buhari ya sabawa batun da ake yi na neman dawo da sahihin tafarki na demokuraɗiyya a najeriya buhari ya saka hannu a kan dokar ne a yayin wani takaitaccen biki a fadarsa a gaban idan shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai da kuma shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa da dai sauransu daga cikin waɗanda suka halarci wannan wuri kuma suka shaidi sanya hannun sun bayyana lamarin da cewa lokacin na tarihi kuma ya kamata ya zama digon dan ba wanda za a tabbatar da sahihin zaɓe kuma ingantacce a tarayyar najeriya da suke ganin cewa zaɓe a najeriya ɗin zai zamanto abin da mutane za su amince da ingancinsa da sahihancinsa sannan kuma za a cewa matsalolin da aka fuskanta a lokutan baya a lokacin gudanar da zaɓuka da suka gabata sannan kuma a rage kashe kuɗaɗe marasa ma'ana don haka sanya hannu akan wannan doka zai taimaka matuka wajen cimma hakan wanda kuma hakan hakika shine abin da lamarin zaɓe ke bukata a najeriya ta fuska tsari domin kuwa a mahangar masu wani ra'ayi yawancin matsaloli waɗanda ake fama da su a ƙasar sun samu asali ne tun daga rashin shugabanci na gari sannan kuma da zarar babu hanyar da za a fito da shugaba na gari ta hanyar zaɓe za a ci gaba da tafiya mai kunci da rashin tabbas da ma rashin sanin inda aka dusa a ƙasar wanda kuma ko shakka babu wannan yana cire tabbaci da natsuwa da kuma gamsuwa ta 'yan ƙasa ga mutanen da za su zaɓa domin kuwa ba su da tabbaci a kansu sannan kuma a mahangar waɗannan masana wannan doka za ta magance matsalar satar ƙuri'u ko akwatin zaɓe baki ɗaya da matsalar da ake samu wajen ƙidaya ƙuri'a ta hanyar murɗiya da ake yi a baya a cewar su wannan zai kawo sauƙi saboda zaɓe yana nan a cikin ƙuri'a ba kamar yadda ake a baya ba sai kowane fitoran zaɓe na mazaɓa ya kai sakamako inda ake tattara shi sai dai kuma wani abu wanda ake tsokace a kansa shine yadda ake yin amfani da makudan kudade a lokacin zaɓe wannan doka babu abin da za ta iya wajen magance hakan domin kuwa bayar da cin hanci da rashawa ga masu zaɓe a najeriya domin sauya 'yancin su na kada kuri'a ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar kamar da kuma a zaɓukan baya-baya aka yi ta yi yadda kowa ya gani ana yin hakan a bayyane an sai malaman zaɓe har ma da jami'an tsaro a wasu wurare domin tafka magudi duk wada cewa jami'an tsaro su ne ake zaton cewa za su yi ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin shiga kafar wando ɗaya da masu aikata irin waɗannan ayyuka waɗanda suka saba wa dokar zaɓe da ma dokokin da ke cikin kundin tsarin mulkin najeriya kafin rattaba hannu akan dokar zaben sai da shugaban muhammadu buhari ya bukaci 'yan majalisa da sake komawa domin yin gyara a sashe na 84 wanda ya ce an harmata wa masu rike da mukamman gwamnati yin zaɓe a tarukan jam'iyya ko zaɓe na 'yan takara a nan masu ra'ayin goyon bayan sanya hannu akan dokar da shugaba muhammadu buhari suna ganin cewa hakan ya daidai kuma suna goyon bayan wannan kira da shugaba muhammadu buhari wa 'yan majalisa bisa la'akari da cewa hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya kuma bai kamata a ce an hana wani ɗan ƙasa damar da yake da ita ba. to a ɗaya ɓangaren kuma yanzu haka dai an sanar da ranar gudanar da zaben shugaban ƙasa a najeriya kuma bisa sanarwar zaben zai gudana ne a ranar 25 ga watan fabrairun shekara ta 2023 hukumar zaben najeriya ta inec ta sanar da jadawalin babban zaben na shekara ta 2023 inda za a gudanar da zaben shugaban kasar a ranar asabar 25 ga watan fabrairun shekara ta 2023 shugaban inec farfesa mahmud yakub ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai a abuja a ranar wannan asabar da ta gabata a zalika kuma za a gudanar da zaben 'yan majalisun tarayya tare da na shugaban ƙasa ne a rana guda kuma a lokaci guda zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi zai gudana a ranar goma ɗaya ga watan maris na shekara ta da 2023 din sannan kuma a cewar shugaban inec farfesa mahmud yakub an zaɓi ranar ne saboda tabbatar da cewa an yi aiki da sabuwar dokar zaben wadda ta tanadi cewa wajibi ne a bayyana ranar zaben akalla maniki 360 kafin kaɗa kuri'a ya ƙarar cewa hukumar zaben za ta wallafa sauran tanade-tanade na dokar zaben a lokacin da ya dace sauran ranakun kuwa wanda suka shafi babban zaben sun hada da cewa ranar 28 ga watan fabrairun shekarar 2022 za a wallafa ranakun gudanar da zaɓe sannan kuma 4 ga watan afrilu zuwa 3 ga watan yunin shekarar 2022 za a gudanar da zaben fitar da guni na jam'iyyu da kuma kammala sauraron korafe-korafe ranar goma ga wata zuwa goma sha bakwai ga yuni na shekarar 2022 za a aika sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ga hukumar inec a shafin ta na intanet sannan kuma ranar ɗaya zuwa goma sha biyar ga watan yulin shekarar ta 2022 za a aike da sunayen 'yan takarar gwamna da 'yan majalisar jiha ga hukumar inec ta shafinta na intanet sannan kuma a ranar 28 ga watan satumban shekarar ta 2022 za a fara yawon kamfe na 'yan takarar shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya ranar 12 ga watan oktoban shekarar ta 2022 za a fara kamfe na 'yan takarar gwamna da 'yan majalisar jihohi sannan kuma ranar 23 ga watan fabrairu shekarar ta 2023 za a kammala kamfe na 'yan takarar shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya sai kuma tara ga watan maris na shekarar ta 2023 za a kammala kamfe na 'yan takara na gwamna da 'yan majalisun jihohi da dama daga cikin masana suna ganin cewa dai ko babu komai amincewa da kudurin dokar zaɓe da shugaba muhammadu buhari zai sau kalamar da dama na shirye-shiryen hukumar zaɓe ta inec wanda aka samu tsaiko akan su tsawon lokaci bayan da shugaban ya yi kememe akan sanya hannu akan wannan doka a halin yanzu dai 'yan takarar shugabancin ƙasa sun tukunno kai daga bangarori daban-daban domin neman kujerar shugaban taron najeriya a zaben na shekarar ta 2023 duk da cewa daga dukkanin alamu akwai karan batta hata a cikin manyan jam'iyyu na kasar wato jam'iyya mai mulki ta abc da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp da ma wasu waɗanda suke da wasu shirye-shiryensu a wajen waɗannan manyan jam'iyyu akan batun zaɓen? babban abin da masana akan harkokin siyasa dai suka fi yin tsokaci a kansa dangane da zaben dai shine yadda 'yan takara za su iya gamsar da akasarin mutanen najeriya akan manufofinsu da kuma yadda za a iya aiwatar da waɗannan manufofi musamman ma akan abubuwa waɗanda su ne suka fi cewa 'yan najeriya to a ƙwarya mafi ɗaukar hankali a cikinsu dai shine batun matsalar tsaro wadda ita ce babban abin da jam'iyya mai mulki yanzu lokacin da take adawa ta yi ta kamfe da shi domin neman karya gwamnati da take mulki a wancan lokaci da kuma batun yaƙi da cin hanci da rashawa inda jam'iyya mai mulki a yanzu din ta sha alwashin kawo ƙarshen duk wani aiki na cin hanci da karɓar rashawa a najeriya idan dai har ta lashe zaɓe da kuma gudanar da ayyuka na kyautata rayuwar 'yan ƙasa musamman talakawa daga cikinsu ta hanyar samar da sahihin tsari wanda zai kai ga samun wadataccen ilimi da kyakkyawan shiri na kiwon lafiya da samar da ababen more rayuwa wadatacciyar wutar lantarki da ruwan sha a fadin kasar gyara hanyoyi da inganta sufuri da noma da kuma fitar da mutane daga cikin ƙangi na talauci da rashin ayyukan yi domin samun sauƙin rayuwa wanda kuma bisa dogaro da kuma kyakkyawar fata ta mutane ga waɗannan alƙawalla da jam'iyyar mai mulki a halin yanzu ta yi wa mutane a lokacin yakin neman zaɓe ne aka mara mata baya kuma aka kada jam'iyya mai mulki a wancan lokaci to amma rashin gani a ƙasa da aksarin jama'a suke ƙorafi a kansa ya sanya shakku matuƙa akan yiwuwar amincewar jama'a da kuma wasu alƙawalla na daban da za a yi masu ganin cewa dogaro da alƙawallan baya kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. To jama'a masu lokacin da muke da shi riga da suke nan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin abudulin kowa da kowa ne Abdullahi Salo ka tsana da na shirya shirin na gabatar ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. adala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron wannan rediyo barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To Allah da ikon ya sake haɗa mu a wani ƙarshen mako inda muke baku damar isar da ku na sada zumunta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. To wannan mako ma dai masu sauraron namu ba su yi ƙasa a gwiwa ba don kuwa ɗan sun aiko mana da saƙonin nasu to bari na koma daura guda ko ne ma na ji na saƙon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan rediyon POH muryar musulunci sunana Sumayya Abubakar Iman jihar Kebbi kebbi Najeriya da yake yau muna karshen mako ina so ku bani dama domin in miƙa saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga yaya na Hadabi mai kwamfuta mai yama yaya na Mansur Aliyu Nasarawan birnin Kebbi yaya na Abu Sufyan wurin nagari college jihar Kebbi kebbi Najeriya da ƙarshe ina gaida zafki so dangi zoma mawa Tambuwal da dukkan ɗaukacin al'ummar musulmi duka baki ɗaya da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan rana ya yi mana kariya da shirin da ke cikin ta sako daga Sumayya Abubakar shi ya sarakuna jihar Kebbi Kebbin Najeriya na gode sosai rediyon iram. Assalamu alaikum Radio Hausa muna tare da shi ta tayar da gana a gadis jamhuriyar Nijar ina gaida yan uwa da amannan arziki musamman zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai mayano yano kalgamas kasar Nijeriya ina gaida Yakuba mai aski ba da raka a nan jihar da magaran akwai Litoro mai isans a nan jihar da magaran akwai na agwa mai faci a nan birnin da magaran akwai miji soja wanda aka yi sani da miji mai adadi ta sau a nan birnin da magaran akwai babana Ibrahim ana ce mishi Ibrahim Chana a nan birnin da magaran tela ne akwai babana ba shi ma ne a nan birnin tasawa ina mushi fatan alheri akwai yan uwana dukkanin su wanda suke yan uwana ne na birnin mai gizawa ina musu fatan alheri musamman zuwa ga aboki na ishau ana ce mishi matawalle akwai ishau ana ce mishi ishau goji akwai aboki na ami ana ce mishi ami dan bari ku tashi lafiya kuna tare da shi ta tayar da daga a agar shimfurin nijar assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar iran albarka mai magana mansur aliyu na sarawa birnin jami. da daga tarayyar najeriya ina so ku bani dama bayyana da gaishe-gaishe na zuwa ga yan uwa da abokan arziki da ne ina gaida ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka baya da haka kuma ina gaida babban aboki na hada da kwamfuta mayama na mai tila mayama jihar kebbi baya da haka kuma ina gaida madasar sani ilele yari birnin kebbi a tarayyar najeriya ina gaida zai dubala kofar sabuwa shugaban murya talaka na ƙasa ina gaida hanzar latima birnin kebbi shugaban murya talaka na jihar kebbi baya da haka ina gaida gwani lawal ali ina gaida da mai maganin gargajiya birnin kebbi bayan haka yana da kuma sani a shahara mai burin samun kasuwa birnin kebbi abu mai kikara na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'ad isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar abidjan da farko zan gaida yan uwa da amina arziki ina da shugaban wannan gida hassan barka ina gaida babban yayana malam nasiru da ke cikin kasar cote d'ivoire ina gaida abokina a salele alhaji ino ina gaida abokina abbas a mazaunin kasar togo ina gaida abokina lawali ibrahima da ke lawaice daya ina gaida salu abu da ke kasar senegal mai magana sa'adu isa jamhurin nijar jihar tawa mazaunin kasar cote d'ivoire assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyon boh murya musulunci da farko suna na hada mai kwamfuta mai yamma local government kevistan nigeria da yake a yau muna karshen mako yana son ne ku bani dama domin in kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga mai gabatar da wannan shirin malam hassan barka sai babban abokina mansur aliyu na nasarawan birnin kebbi akwai alhaji dan ashe mai fitila mai yama ba zan manta da babban mai gida na ba injiniya manar musa jigar fata yana cikin koshin lafiya da hida mata ne hawa'u da nafisa zan gaida kuma kamar ilyasu yakubu daga kadore diga ga dan fulanin warji akwai kuma isa jikan mai saje turo akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran ba akwai shitu tahir agadas ba zan manta da isa abubakar tsoro mai albarka ba da ke jamhuriyar niger akwai na agwa mai faci akwai leturo mai isan da dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyo ido na gode kwarai mai gaishe su haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevista nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ina fata za ku bani dama kamar yadda kuke bayawa kowa dama ya yi gaishe-gaishe na 'yan uwa da abokan arziki. A da farko ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran da kuma sauran 'yan Najeriya mazauna kasar Iran da masu al'amura a cikin harami na nau'o'i na imamai. Allah ta'ala ya isar da gaisuwa mu zuwa ga kowa da kowa bayan haka ina gaishe da abokina sani makeri wanda ke can a lakwaja a yanzu ina gaishe da abokina yunusa carlos mai kama saniya ba igiya sannan ina gaishe da abokina sabi ibarde ma'aikacin kotu da ke a garin fambeguwa kaduna state ina gaishe da yan uwa da abokan arziki ciki ina gaishe da yayana muhammad lawal da aka sani da lawan bajiyo wanda ke zaune a garin fala mai gaisuwa suleiman abdullahi fala da ke nan zaune a garin Fambego karamar hukumar Kubau a Kaduna State da fatan kowa ya tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. sashen Hausa na radio murya Iran mai magana Ibrahima Haruna mai anguwa bingirawa buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar yana magana da kasar Kamaru da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Barka haka ba zan manta da abokina ba Kadoro daga ga dan filanin warje akwai Sanusi Madattai akwai Isuhu Madattai haka ba zan manta da Dodo mai naman yan gayi fada daɗin kowa a Balk mai dan? ina gaida tsoho mai albarka daga birnin Yamai haka ba zan manta da bako Umar Kandilo Bukar dan jihar Jifa ba. Ina gaida Uda Muhammadu Jakuri haka ba zan manta da abokina ba Muhammadu Hamidin garin Bingirawa. To na gode. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da fatan an waye gari lafiya. Ni ne Uzair dan Malam mazauni a maraki Ina son a bani dama an gaida dan uwa da abokan arziki musamman ma musu Larewa mazauni ne a Maradi da Usaini Astar ga kwalliya da Sagiri Isaka da Magaran. Godiya nake da kai kanka mai shirin Malam Hassan Barka dubin gaisuwar fatan alheri zuwa gare ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyu iran mai albarka kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza yalo daga nan birnin agades a jamhuriyar Nijar za na gaida 'yan uwa da amina arziki musamman zuwa ga mai gidan namu bukari roga roga hamsa ekom konsayen namu banzema musamman zuwa ga abokina masta elila zuwa ga ilis ra'ayin zici zuwa ga yusuf faradi zuwa ga alo mai unguwa zuwa ga shita tayar zuwa ga lawal hujja zuwa ga kadura duka gadan fulanin warje zuwa ga yan zandar duka yana musu fatan alheri zuwa ga abokin nawa larwai garan fred din nawa ina gaida shi ma zuwa ga musamman mai shirye shirin hassan barka ina mishi fatan alheri a tashi lafiya mai sauraron ku ne hamza yaro daga nan birnin agades a jamhuriyar niger Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa wace daga nan birnin Tehran wake zuwa muku a cikin shirin muryoyin masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum babban gidan radiyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina roƙon ku bani dama in isar da gaishe-gaishe na ƙarshen mako ga 'yan uwa da amanan arziki musamman ma jagoran shirin eh, malam barka. Da farko ina gaida e mutanen garin gigamawa sabuwa dukkan su ba sai da wani ba. Sannan ina eh, gaida mushe halar da sauran samun a arzikin shi ina gaida hamisu mai rastoran a nan bakin wazirfa zone a da duka mushani na wazirfa ni ne mushalawali daga jamhuriyar niger a kasar maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi Yau kun ba mu lokaci karshen mako mu gai da abokan arziki da abokan hulɗa. Na farko dai kai kan ka Hassan barka ina yi maka barka da asuba. Ina gaida Rahmatu mai ɗaki na anan dan zama. Ina gai da Tanko da ƙanina da shi da mata ta Zainabu a yi ba. Ina gaida Maliki da shi da mata ta Maryama da A'i ba. Ina gai da Muhammadu Ɗanbare bari nan bayan ruwa. Ina gai da. rahamu da ita da Aliyu hamza bayan ɗabi'a so ina gaida sala majuwar a biya ina gaida lawali tajaye dan na dibar ina gaida Aliyu dawai kwansanyan bazum dan na ha fale haza wasalam assalamu alaikum rahmatullahi radio hausa iran sunana gwani lawan ali madan ina daukacin ma'aikatan ku barka da wannan rana ta juma'a ina so kuma amfani da wannan dama in tura sakon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki farkon gaisuwa ta na tura ta ga zuwa mai gabatar da wannan shirin hassan barka da abokina kadora ziga ga dan fulanin warji da faruku mahe karuga da lawan sade daula da na mai umar makera a yawala ta kai da awal yam jari da bulyamuna gurmaji da ya haya alhaji da dan ladi siniya wace kal da baba gana alhaji nusia wace kal da kawu mai ruwa bajuga da kawu shatima wacce kal da kowa da kowa wanda yake sauraron rediyon nan ina miko masa gaisuwa da fatan za a yi sallar juma'a lafiya assalamu alaikum gidan radio biyu barka da aiki da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski badaraka a jihar da magaram a yau na so ku bani dama zan yi gaishe gaishe da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku gabaki daya ina gaida shi da tahir wanda yake agadas da sunusu madatai wanda yake da magaram da isu madatai wanda yake da magaram baba lefe wanda yake da magaram da raba mai aski wanda yake da magaram da mamman sanu umaru wanda yake da magaram da yaro biniya garin mala wanda yake dangas garin magaram da mamman biniya yakuba washe wanda ke jihar tawa da yakuba mai man fantuwa nigeria da malam hassan silatan karkar wanda yake nigeria da yakan magage silatan karkar da ilyas yakubu digawa da lawan ali gamadan da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya ina gaida su gabaki ɗaya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh mu da warhaka mai magana da wani daga nan ne a jamhuriyar kasance muna karshen mako wanda lokaci ne kuke ba mu damar mu gaishe-gaishe da yan uwa da na arziki daga farko dai zan faru daga garin agadas zan da babban manajan wannan shirin malam hassan barka sannan kuma zan mika gaisuwa na zuwa ga alhaji mustapha wanda aka fi sani da alhaji mai duka akwai lawo muhammad abba ali da yake a nan garin agadez ko alhaji ibrahim da yake nan kasuwar tol da kuma alhaji zakariya da alhaji abdulkadir ina komo niya mai ina mika gaisuwa na zuwa ga malam musa amma akwai musa haris akwai kuma malam igi tela akwai kuma alhaji amman da yake a nan garin garin yami da fatan dukkanin su dai da sauran wanda suke sauraron mu a wannan lokaci muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu da sunan Jafar da wagga dama da kuce ba mu da mu gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida asan baka wanda jagoran shirin namu ina gaida Bukar roga roga ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida ibrahim mai adaidaita wanda yace agada ina gaida miji sojita mai adaidaita wanda yake zandar ina gaida na agwa mai faci zandar ina gaida malam iliya alhaji iliya mai shago bayan gidan madara ina gaida taya am tahir ina gaida buka roga roga a gadas ina gaida abdurashid alu an kabu kabu wanda ya a gadas ina gaida yakub yak wanda ya ce a gadas mai adaidaita sahu ina gaida dj wanda yace ce a gadas mai adaidaita sahu fada sara ina gaida dukkan masu sauraron wanga shirin daga naku na yau da kullum da wani alhaji abdu a gadas niger assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga fulani nuwarji shugaban ƙungiyar da alkhairi muka zuricin jihar bauchi ina son mega sabon gaisa na sada zumunci zuwa ga canwa da abokan arziki kamar su isuhu madatai da magaram akwai ibrahim haruna bingirawa bako mara kandila bukar nijar shugaba iliya mai shayi garkin daura isa jikar mai saje akwai rabi'u akwai mamman abdullahi awa sha akwai hassan barka mai gabatar da shiri yawa lissani ta kai MTK implication ta kai usman direban bajet akwai abokina ilyas m ilyas bulawa akwai malam haɗabi mai kwamfuta kebbi akwai ibrahim na fulani yare mai arsenal ya haya nawa gare shugaba iliya mai shayi garkin daura da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora digagara fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zo jihar bauchi assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka. Wato kuna tare mai sauraron kuna da kullum ma da kenan agar jamhuriyar Niger. Wato muna godiya da ake bamu dama muna gaida yan uwa da amana arziki a cikin wannan gida. Da farko za ni gaida shi shugaban wannan shiri wato Hassan Barka ina mashi fatan alheri. An gaida mai gidan namu Alhaji Isu dula mai nama, an gaida Bukari Roga Roga, an gaida Hamza Yaro, an gaida abokin nawa Master Ilila Ronaldo Washington DC, an gaida abokina Abdallah ina mashi fatan alheri, an gaida Karo da Gaga dan Fulanin Warji, an gaida Shutu Tayar a nan a birnin agadas tayar ne ina mashi alheri shi ma mamman buniya ku ba a washe in gada da turo na mashi alheri agwa mai faci ina jin shi na shi ma lawa alhaji abbali da ke na agadas shi ma ina fatan alheri in da dukkanin mai saurari na cikin wannan gidan mai albarka insha Allah fata alheri zuwa gare ku ban zai mara na agadas jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Iran mune muku fatan alkhairi. Da farko ina gaida ku kanku ma'aikatan gabaki daya. Ina gaida duka ɗaukakin wasu ma'aikatan gidan rediyo wanda suke a faɗin Afirka gabaki daya. ina gaida duka ɗaukakin wasu 'yan ƙungiyoyi na masu ayyukan sa kai wanda suke a afirka baki ɗaya daga ƙarshe a tashi lafiya mai magana alisa alisu sani dija alisu daga damagaram to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakon naka ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma wani makon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai karshen mako lafiya. madal yanzu kuma sai shirin an so shin aƙida amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a kowane lokaci muke kokarin amsa tambayoyinku waɗanda suka shafi aƙida ta musulunci idan masu sauraro suna tare da mu a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba ne cewa lallai mun daɗe muna amsa wata tambaya dangane da al'amura na sahabbai na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wanda mai tambaya kamar yadda a kowane lokaci muke maimaitawa yana so ne ya ji hakikatan matsayin mabiya ahal baita alaihi da dangane da sahabban annabi cewa wai gaskiya ne suna zagin sahabbai ko ba su zagin sahabbai sannan menene matsayinsu game da adalci na sahabbai baki ɗayansu kamar yadda mafi yawa daga ahalin suna suka tafi akai cewa duk sahabban annabi adalai ne to mun suno ko kuma mun shigo cikin wannan bahasi muna amsa wannan tambaya ɗaya bayan ɗaya yanzu muna nan ne a cikin bahasi akan yadda Allah ta'ala ya bayyana sahabban annabi a cikin alkur'ani mai tsarki kamar yadda muka bayani ne cewa duk wani bayani dangane da sahabban annabi babu wanda ya iya bayyana su ya kuma iya fito da hakikaninsu kamar Allah subhanahu wata'ala mahalicinsu mu baki daya to shi yasa muke bijiro da ayoyin qur'ani mu nuna cewa shi kansa ubangiji subhanahu wata'ala bai yi musu cinikin goro ba bai nuna cewa gaba su adalai ba ne saboda haka ne domin in 'yan shi'a ma sun yi wannan sun nuna ba gaba ɗayansu ne a ba to suna koyi ne da alkur'ani kamar yadda allah ma haka ya bujiro da shi to mun bujiro da wasu ayoyi mun yi bayanai a cikin shirinmu da ya gabata yanzu idan muka sake duba wata aya ɗin da ta zo a suratul ahzab aya ta goma sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura wato abin da yake nufi anan kuma ka tuna lokacin da munafikai da waɗanda kuma a zuciyarsu akwai wani rashin lafiya akwai wata cuta a cikin zuciyarsu menene suke cewa suna cewa ne ma wa adalallahu wa rasuluhu illa gurura Allah da manzansa ba su mana wani alkawari ba illa alkawari na yaudara to kaga wanda suka yi wannan magana fi sabillahi akwai matsala fa to wani zai iya cewa a'a to ai wannan aya din tana magana ne akan munafikai tunda Allah ta'ala ya ce wa idh yaqulul munafiqun to mu ma mun faɗa yes haka ne wannan magana Allah ya fara da zancen munafikai to amma su wane ne kuma na fi qulubihim marad su kuma su wane ne kaga ubangiji subhanahu ta'ala tantancewa yayi akwai waɗanda suke munafikai ne wannan tabbas cewa in ma mun cire su su ba sahabbai bane to mun cire su ba sahabban annabi bane munafikai ne suna ciki suna tare da annabi din amma su ba su imani da shi cikakken imani ba to amma su wane ne kuma Allah ya ce na fi qulubihim marad waɗanda kuma a cikin zukatansu akwai cuta akwai rashin lafiya suna nan cikin wani hali Allah a nan gaba ɗaya cewa da waɗannan munafukan da su waɗancan da fi kulufin marad gaba ɗayansu suna nuna cewa Allah da manzansa ba abin da suke musu alkawari sai yaudara to kaga wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci yan uwana wallahi wallahi mu kasance masu bin Allah da manzansa ne koro. idan ubangiji ya wannan bayanin a nan a nan a fili yake ubangiji ba ya nuna mana gaba ɗayan waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su adalai bane don babu wani wanda za a ce wai shi adali ne zai ce wai Allah da manzansa suna yaudararsa alkawarin da suke masu alkawari ne na yaudara ba wani wanda zai ce wanda yi wannan wai zaka kiransa da wai mutum ne wai adali aina na adala take a cikin wannan al'amari fi sabillahi idan kuma muka ci gaba da wato bincike za mu ga cewa ma akwai kuma wata aya din ita ma wato musamman a cikin suratul ahzab ɗin dai aya ta hamsin da uku allah ta'ala ya jero wasu bayanai dangane da waɗansu abubuwa da suka faru inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la da buyutan biyu illa eh, an yi uzana lakum ila ta'amin gairi nazirina inahu wannan duk bayanai ne da ubangiji subhanahu ya bujiro da shi yana hana muminai shiga cikin gidan annabi su waye muminan nan sahaban annabi ne wanda suke tare da shi kada su shiga har sai an musu izini su je abinci ya zama ready an samu abinci su je su ci abinci da sauransu to abin da muhallin shahid a nan tun da ayan tana da tsaho shine a wurin da allah subhanahu ta'ala yake cewa <clears throat> a daga ƙarshe wa'iza sa'altumuhunna mata'an kuma ku muminai wato sahaban annabi idan kun je wajen matayan annabi kuna son ku tambaye su waɗansu abubuwa ko kaya ne na kuka ajiye a wurin ko kuma wani abu fas'aluhunna min wara hijab ku ne ku tambaye su amma izama a tsakaninku da su akwai shamaki wato allah ya hana sahabai su kasance suna zuwa suna kallon matan manzo in ma wani abu za su nema su tambaya to su tambaya min wara hijab akwai shamaki tsakanin su da matayen annabi allah ta'ala sai ce in zalikum ataharu liqulubikum wa qulubihin wannan in kuka yi haka shine mafi tsarki ga zukatanku wa qulubihin da kuma zukatan su matayen annabi din sannan Allah ta'ala bai tsaya a nan ba sai ce wa kana lakum an tu'zu rasulullah kuma lallai bai dace gare ku ba ku sahabban annabin nan bai dace ba ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada haka ma bai dace ba kwata-kwata na hana ku ni ubangijinku kar ku auri matayensa bayansa har abada har abada bayan manzo ko da ya koma ga Allah to kar ku kasance kun auri matayen shi annabin nan sai Allah ta'ala yake cewa inna zalika kana inda Allahi azima wannan magana babbar magana ce a wajen ubangiji cewa wani daga cikin ku ya yi tunanin zai auri matar annabi babbar magana ce ba kar ku yi Allah ya hana su wannan magana ta ƙarshen nan mahallin shahid sahabi wanda in ka duba cikin fahar razi a tafsirinsa tafsirin kabir ya kawo cewa wane ne har yake neman cewa zai auri matar annabi bayansa har allah ya sako da aya ya hana su baki ɗayansu wannan magana ɗin sai suka ce ai ba kowa ba ne illa talha ibn ubaidullah talha bin ubaidillah sahabin annabi ne sananne shi ne razi ya kawo wannan a cikin tafsirinsa yake cewa shi ne wanda yake cewa la in aishtu ba'da muhammadin la unki hanna aisha shi ne ya yana magana ya cewa lallai in har ni na rayu bayan muhammad wato a nan ba bai ma ce ba da rasulullah ba cewa ya yi la in aishtu ba da muhammadin lalle in ni na rayu bayan muhammadu la'unki hanna aisha lallai sai na auri aisha to wannan magana magana ce mai muhimmanci wanda yake magana a kanta saboda haka kenan wani abu ne wanda ya kamata mutane su fahimta a kan cewa lalle ubangiji subhanahu ta'ala akwai wani abu a nan da yake nuna mana yake nusar da mu yake tabbatar da cewa ashe hani ne ya yi ga dukkan wani wanda zai iya cewa zai auri matar annabi bayan manzo ya rasu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya hana duk muminai sahabi ne shi ko ba sahabi ba Allah ya hana su auren matayen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wanda ya wannan magana ya ce hamma kamar so yake ya ga cewa ya auri Aisha bayan manzo ya rasu shi wannan wannan gashi Allah ya sauko da aya ma gaba ɗaya ma hana su wannan abu to sannan a zo a ci za a yi musu cinikin goro baki ɗayan su kaga wannan ba a yi adalci ba haka ma idan muka dai sake dubawa wata ayan a cikin suratul ahzab din dai za mu ga cewa inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyana ya ku yan annabi duk wacce ta zo da alfasha bayyananniya wannan wani abu ne na tsokaci ga waɗanda suke nuna cewa duk wani wanda yake kusanci ga manzo duk abin da ya yi ma ba wata matsala to gashi abin da Allah yake nuna mana man ya'ti min kunna bi fahishatin ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina yudha'af laha al'azabu dha'ifain lalle wacce ta zo da alfasha daga cikin ku kuma ta annabi to lalle za a rubanya mata azaba ribi biyu to Allah ta'ala ke cewa inna wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan ba komai bane a wajen Allah abu ne mai sauki ya ninka azaba akan ku kuma tayan annabi to irin waɗannan abubuwa duk yana nuna cewa kenan Allah ta'ala da kansa yake kishin manzansa sallallahu alaihi sallama. kishin da Allah yake wa annabinsa wani abu ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwa mu fahimta mu kuma gane cewa a kowane lokaci irin waɗannan bayanai su ne ya kamata mu dinga yi wa kawukanmu ba wai mu dinga yi musu cinikin goro baki ɗayansu ba to gashi ana mana bujur da magana kuma gashi ana nuna min lokaci ya yi to saboda haka zamu tsaya anan insha Allah a shirin na gaba zamu dora daga inda muka tsaya sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro tun damuna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara iran ta ce dole ne duk wata yarjejeniyar za a cimma a vienna ta kare haƙƙoƙin al'ummarta babban damar masarar gudanarwa a masar dokokin ƙasar iran ya bayyana a taron manema labarai da aka gudanar a yau lahadi inda ya ƙara da cewa duk wata yarjejeniya za a cimma a birnin Vienna tilas ne ta kare dukkan haƙoƙin al'ummar iran kuma ba tare da wata tawaya ba a yau ce majalisar ta gudanar da taro ba tare da manema labarai ba kafin fara bitar kasafin kudin shekara ta 1901 inda shugaban majalisar muhammad bakir kalibaf yawa 'yan majalisar karin bayani game da ci gaban da aka samu a tonawar da ake yi a birnin vienna kan cire mai iran takunkumi dan majalisar mai suna sayyid nizamuddin ya kara da cewa duk wani lamuni ko wata yarjejeniya za a cimma a tonawar vienna dole ne ta kare dukkan haƙoƙin al'ummar iran kuma tilas ne ta kawo amfani mai yawa a bangaren tattalin arziki ga al'ummar ƙasa. Daga ƙarshe Musavi ya nuna cewa babbar buƙatar 'yan majalisa daga ƙasashen turai game da batun lamunin shine ya kunshi dukkan bangoren shari'a, siyasa da kuma tattalin arziki. Wakilan ƙungiyar Hamas sun tattauna da sajanar ɗin ƙungiyar Hezbollah game da batun ci gaba da tsayin daka wajen tunkarar Isra'ila. rahotanni sun bayyana cewa wata babbar tawaga da kungiyar maya ta hamas ƙarƙashin jagorancin shugaban siyasa na kungiyar saleh al'aruri da ke yankin falastin ta gana da sojojin ɗin kungiyar hezbollah na ƙasar labanan sai da hassan nasrullah inda suka tattauna game da irin ci gaban da aka samu a yankin falastin da kuma irin matakan zalunci da isra'ila ke ɗauka a yankuna daban-daban a falastin a baya-bayan nan garin Sheikh Jarrah shine ya fi fuskancin mummunan hare-hare daga baya-bayan nan a bangaren sojin Isra'ila a yunkurin da suke yi na murkushe Falasɗina har zanga-zanga nuna adawa da shirin Isra'il na korar Falasɗinawa na korar dubban Falasɗinawa daga gidajensu domin tsugunar da Yahuda in sha da wuri zauna a wajen. Tun bayan da Isra'ila ta mamaye gabashin birnin Kudus a shekara ta 1967 ƙungiyar Yahuda 'yan wuri zauna take ikirarin haƙƙin mallakar filaye a garin Sheikh jarra kuma ta ɗauki matakan doka a wasu lokutan domin koran falasɗina daga yankunan. Masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da haɗumi su. A hali yanzu a madadin da kuka ji muroyinsu ta hira ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka